رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفهيم المتفهم فرقه بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد bayan haka wannan risala din mai kima ce a cikin babinta na rubuta ta saboda raddi ga wasu sashen da katira an gane suna ce da katira shi ne mutumin da ya yi karatun sabura su da katira galiban ba su yi karatun ainihin zaure ba ba su zauna a wajen manyan malamai sun kwankwadi karatu ba an gani sun zo sun yi karatu ne a sabura karatun syllabus an gani amma kuma su a haka din za ka suna da awon ilimi sai ga sun shiga gona mai zurfin gaske wanda wannan gona zai iya yiwa ma ya karfin su wani za ga an ce ya yi mastaf akan hadisi ko ya yayi doctora kan hadisi to wannan doctoran da ya san hadisi ba ya bincike wani bangare ne shi doctora kan hadisi ba a cewa duk wani fanni na hadisi an karanta ba a cewa haka kawai za ka ɗan ɗauki wani fanni ne ba na hadisi kama a ce alhassan ligairi an gani ka yi bincike kan hassan ligairi shin hasan ligairihi yana zama sahihu ligairihi ko a yana zama sahihu ligairihi ko bai zama sahihu ligairihi idan har yana zama sahihu ligairihi wasu sharuɗa ake bukata ya cika kafin ya zama tun sahihu ligairihi sai ka ga mutum ya yi bincike akan wannan in ya gama bincike akan wannan sai a bashi doktora akan hadisi ina fatan gane alhali akwai fanni sun fi hamsin da bai taba ba cikin hadisi haka nan idan cikin fikihu ne zai iya daukan fannin kiyasi kawai ya yi bincike a kan shi ko ya dauki eh, fannin shar'uman kablana a ce ana so ya yi bincike sosai mai zurfi kan shar'uman kablana ko ya yi bincike akan al'isihsan ko ya yi bincike akan masalihul mursala an gani to zai zo ya yi bincike ya wallafa littafi a kai in ya wallafa littafi aka duba aka duba aka kai littafin ya yi sai a samun hannu to wannan binciken da ya yi ba sai ya ringa cin kawo shi ba malamin fikiyu ne shi ya san fikiyu da kyau ko ya san kaza ya san kaza ya san shi ba shi ba doktor ne ba dokto ne ba kan hadisi ya ringa baka tsoro an gari to kuma kana so ka gano wannan ai ka san yadda ake yi in ana yin bincike akan ilimin boko akan ilimin boko in din mutum zai yi doctor's degree phd shin yana zuwa ne a ce in science ne duk wani fanni na science ya yi bincike a kai yana yin takasus ne a cikin fannin science zai iya bincike akan fanni guda ɗaya kawai daga cikin fanni na science to anan sai kaga an bashi sai shi kuma ya ringa tinkawo shi wani gwaggwararre ne akan bincike kan sayin to almuhim dai wato da idan mutum yana so karatun shi na yanayin phd ya yi albarka to ya yi karatun zaure a wajen malaman sunna ya sanya littafi in hadisi ne ya sanya littafin hadisi daga bango zuwa ga bango a karantar da shi dalla-dalla akan wannan fannin in fannin fikihu ne shi ma ya sanya littafin fikihu a wajen malamin da ya dace a karantar da shi daga bango zuwa bango ba wai kawai ya yi karatun jami'a ba irin wannan shi ne sheikh mukbil ibn hadi alwajidi yana kiran shi shahadatu zuwa mutum ya yi karatu kawai a jami'a sai ya zo ya malantar da kanshi inda mutum ya yi karatun jami'a ya karanci hadisi ne ko ya karanci fiƙi ne ko ya karanci luga ne to in dai kawai ya tsaya akan jami'a ne kada ka ɗauka wani babban malami ne wanda zai iya warware ma kowane irin abu da ya taso akan wannan fanni a'a an gane wannan ko amma in ya zauna a gaban manyan malamai ya yi karatu irin su sheik mukbil bin hadi kaga shi ya zauna a wajen mashayikh ya yi karatu bayan karatun shi na jami'a irin su shek biyu bin hadi umair al-madkhali ya zama to professor amma kuma sai da ya kwakwadi karatu a wajen malaman zauri ina ba ta gano wannan to irin wannan shi ne ya kamata mu lura kada mu ringa ruduwa don an ce mutum doktor kai wani doktor ne ba kuma wani professor ne ba to wallahi mutum na iya zama professor ka zauna a gaban shi za ka yi karatu ya zama bandan-bandan suna fatan gane wannan yauwa wannan kalmar professor ya daina baka tsoro ce prof ne ba ah, ga kananan yara yanzu suna zama prof kuma ka san cewa karatunsu bai nuna ba suna fatan gane wannan da suka da haka kuma za a ga cewa wani lokaci ma wani ɗalibi ya riga malamin su zama prof kuma yana nan yana karatu wajen malamin shi ina batan gane wannan ya riga malamin shi zama pro kuma yana nan yana karatu a wajen malamin shi yanzu akwai wani karamin yaro yana zaune a wajen malamin shi shi prof ne malamin shi ba prof ne malamin shi associate prof ne kuma yana nan in malam na karatu za ga yana yana ta rubuta yana ta rubuta kawai daga cikin karatun malam kaga ya riga malam samun kwali amma malam ya riga shi samun ilimi ina fatan gane wannan to wani zai zo ya ce ma karatun mai kai kai iya karatunka ibtidaiya kai kaza kaza baka da kwalin sanawiya baka da kwalin ainihin digiri baka da kwalin kaza shi ya dauka wannan digirin shine karatu amma mutumin da zai makan shi adalci in ya yi karatu a najeriya ya tabbatar da karatun digirin nan ba karatu ba ne wanda mutum zai dogara da shi wani lokaci mutum na iya gama wannan karatun digirin babu wani kyakkyawan fahimta da ya ga wannan fannin an gane wannan ko? eh yawa na rubuta ta saboda raddi ga wasu sashen da ka kira hmm. wanda ya jingina ma imamu darin hijira abin da bai dace da shi ba ya jingina ma imamu malik abin da bai dace da shi ba na aƙida batacce wannan doktor din mai ta'assubanci ga mazhaban malikiya ya raya cewa aƙidan malik game da qur'ani shi ne tawakkuf wato aƙidan malik game da qur'ani in an tambaye shi me za ka ce kan ƙur'ani imam malik cewa cewa yake yi ni ba zan ce qur'ani halitta bane ba zan ce qur'ani ba halitta bane na dakata kawai na dakata na yi tawakkufi wai wannan shine aqidar malik game da alqur'ani a ina yakun makhluq wala ghairu makhluq wai alqur'ani ba zai kasance halitta ba ko kuma a ce wanda ba halitta ba za'ama bi anna hazaini qawlayn bid'a kuma ya raya cewa wannan maganganu guda biyu duk bid'a ne kuma siyasa ne ka ce qur'ani halitta ne bid'a ne kuma siyasa ne ka ce qur'ani ba halitta bane bid'a ne kuma siyasa ne in ji wannan doktor din kaga wannan shine abin da ke nuna muku cewa wannan karatu din baya mai da mutum babban malami yanzu wannan ya kamata a ce duk mutumin da yake da awan sunna an gane ya ɗan yi karatu ko bai yi zurfi ba a cikin fanni na aƙida ya kamata a ce ya san cewa aƙidan imam mali game da ƙur'ani shine ƙur'ani ba halitta ba a ƙur'ani ba halitta ba ne shi ko kama ga shi mutum ya kai mataki na doktor amma kuma an tambaye shi kan ƙur'ani ya ce ƙur'ani ni ba zan ce halitta ba ba zan ce ba halitta ba wannan shine mazhaban imam mali to shin inda doktor din ya karantu kuma ya nuna zai faɗi wannan magana amma mai kuke tunani da ya yi karatun zauri min gilas gila gilas ya sa littafin aƙida ya sauke shi a wajen malamin da ya san aƙidan daga bango zuwa bango lakana ahsan ko to ka gani gashi doktor amma kuma bai san matsayin ahalin sunna kan ƙur'ani ba bai san matsayin imamu malik kan qur'ani ba kaga wannan ba ɗarama abin kunya ba ne. kuma wannan doktor ɗin yana jagoranci fa al'umma ne ba har suna ganin ki wani irin babban malami tun Najeriya ba irin shi <laughs> Allah ya sauke eh a ah, hadasa ba da wafatu ah, ulama eh wai wannan ah, wayannan maganganu guda biyu biri'a ce kuma siyasa ne wanda uhudisat wanda aka kirkiro ta bayan rasuwan manya-manyan malamai kaji wai an kirkiro wannan aƙida ne bayan rasuwan manya-manyan malamai irin misalin su malik bin anas bayan su ne Allah ya masa rahama ba ka duba wani abu mamaki da ya faɗi wannan magana a matsayin shi na doktor me kuke tunanin zai yi ga ɗaliban saboda ko an tambaye su iya bada amsa kada zai ce abin da yasa na ce muku qur'anin nan duk wanda yake halitta ne ko wanda yake ba halitta ba siyasa ne ko bid'a ne saboda wannan magana an jingina wa malik ne babu inda malik ya faɗi maganan ku duba cikin littafin malik na kaza na kaza na kaza na kaza sannan ku duba cikin littattafan ɗaliban malik din babu ɗaya ƙanwan biyu an gani ba zai kama hujja da littattafan malik ba ba zai kama hujja da littattafan ɗaliban malik ba ba zai kama hujja da littattafan a'immatu salaf ba kawai zai kama hujja ne zai zo ya gina musu hukunci ne da ka wannan magana da ya faɗa menene hujjansa wato kitabun ra'as molan kayan ji bahaushe na ba ka yi mai tambaya eh ni wallahi ni na ganin ba. wallahi san yi tunanin kaman kamar da yanzu ya fara karantawa kamar irin ya musu asiri ne ni wala ka nake wala san kamar malal ban taba ganin mutanen da aka yi musu tarbiyya na sunna a ce wai malami yana karatu ba sa tambayar dalili ba inda inda tarbiyya ne na sufanci ko tarbiyya na shi'a dama sufaye sun saba haka yan shi'a sun saba haka a'a wannan kuma suna da'awan suna cikin da'ira ne na sunna amma malam ya ta magana da ka ya ta magana ba sa cewa malam wai a wanda littafi za mu duba eh to boko ai ai ɗan boko shi ya fi cancanta ce ce aka maka Allah reference ka fahimce ni ce malam gaskiya muna sa reference domin kaga nan mutane za su iya zuwa su tambaye mu su ce mana menene muka dogara in muka ce a wajen ka muka ji za su ce to kai ina ka samu ai kafin a samar da kai a duniya ana yin addini kuma ko da ka bar duniya za a ci gaba da yin addini ko to wallahi in ka tambaye ka ce to wai malamin ku mai dogara kin suka fara kundumo a shar suka fara tagi ta kai mamaki an gane wani wallahi hayyo hagobe ina kasa ganewa shin asiri ya yi musu ko kuma da gangan ne kawai suke bin shi suna neman wani abin duniya ne kawai a wajen shi amma magana wasu suna son mai da kuma a haka kaji wai an kasa fassara salami wai kwana biyu ana so a nuna mai ga abin da ake nufi da salami abin ya gagara da kuma doktor ba doktor akan fanni kun gane wallahi ba zan kushe ba ina mamaki irin tarbiyyar da ya musu ba sa tambayan shi dalili kuma duk abin da ya faɗa za su ɗauka su riƙe kuma suka riƙe nan za su yi ta kariya za su iya ƙaryata kowane irin hujja da aka kawo musu saboda maganar shi an gane wannan abin na bani ma ah, yanzu ga wani abin da ya ban mamaki dangane da shi wannan doktor din shin menene ake nufi da zahiriya in a ce waɗannan 'yan zahiriya ne mai ake nufi kaga mazhaban zahiriya wata makaranta ce da take da wata fahimta da ta bambanta daga sauran mazahibul arba'a menene fahimtar da ya bambanta zahiriya da mazahibul arba'a shine inkarin kiyasi ina ce wa da ɗan zahiriya ne kuma ana zuwa ce ma wane yana inkarin kiyasi bai yadda da kiyasi ba to ko ka san abin mamaki sai ga doktor ya ce yan salafiya yan zahiriya ne ga wannan ya nuna kwata-kwata kwata-kwata bai ma san menene zahiriya ba an gani yanzu a ce dini albani dan zahiriya ne ibn bas dan zahiriya ne ibn usaimin dan zahiriya ne sauran malaman salafiya yan zahiriya ne zai zama to sauran malaman salafiya suna inkarin kiyasi an gani a ce mu ma da muke da awon salafiya yan zahiriya ne kenan ba mu yarda da kiyasi ba shin mun yarda da kiyasi ko mu yarda da shi ba shin muna raddi ga wanda yake inkarin kiyasi ko ba ma yi duk wani dan salafiya yana raddi ga mazhaba na ibn hazam al-andalusi mazhaba na abu dawud az-zahiri to shi ya dauka mutumin da yake aiki da qur'ani da hadisi akan fahimtar salafus salih shi ne dan zahiriya yanzu in ka tambayi ɗaliban shi mene ne zahiriya wasu yan salafiya su ne zahiriya ai malam ya gama bayani ko malam ya karanci usulul fiqh ne malam ya karanci kaza ne ya riga ya mana bayanin zahiriya yan salafiya su ne zahiriya yan salafiya ba suna cewa suna bin qur'ani da hadisi akan fahimtar magabata ba suna cewa ba su rike wata mazhaba guda ɗaya ba su duk inda gaskiya yake nan suke ai wannan shine zahiriya to kaga wannan suka ce zahiriya a mahangan malamin ku shi kadai a duniya malamin ku shi kadai tilo a duniya wannan shi ne fasarar zahiriya gari amma a mahanga na malamin usulul fiqi na gaskiya menene zahiriya masu inkarin kiyasi suna kafa hujja da qur'ani da sunna da ijma'i amma suna inkarin kiyasi na fasan gane wannan wannan su ake kira zahiriya to shi malamin nasu a ina ya samu ai ya kamata tun da doktor ne ya yi research kuma research din da ya kawo hujja sai wanda daga cikin sai ce ai malam ya zama authority yana yi wa yanzu ya ce ba ruwan shi da wani littafi kawai shi da kanshi ne kawai zai daga gina hukunci kawai to kenan zai iya gina addini zai iya gina musulunci nashi da kanshi din da ya zama authority an ba shi ijaza wanda zai iya gina komai da ka ko da mutum profeso ne ai in zai gina din zai yi wani abu zai ya ce according to wani zai ce according to wani abinda ake nufi shi ne kaza kuma ji wannan ai na'am na'am yace wa ladina ahdathuha hum mu'tazila cewa waɗanda suka kirkiro ta su ne mutazilawa in ji wannan doktor din wa'inda suka kirkiro magana cewa qur'ani halitta ne kaza kaza wa'innan mutane su ne mutazilawa da kuma ahlus sunna ala tartib mutazilawa sun ce qur'ani halitta ne ahlus sunna su kuma sun kirkiro qur'ani ba halitta bane wai su ma ahlus sunna kirkirowa suke yi kun ji wannan su ma ahlus sunna menene kirkirowa ke ba su ma ahlus sunna yan bidi'a ne su ma yadda mutazila su ma suke zaunawa su kirkiro bid'a haka su ma ahli sunna suke zaunawa su kirkiro bid'a to wane ne yake kan daidai nan? babu wa iyaz billah zalika dadna alayhi hadhihi al-maqala ash-shari'a shi yasa muka yi masa raddin wannan magana mai muni saboda bayar da amana da kuma kubutar da ainihin wuya saboda bayar da amana da kubutar da wuya da kuma yaye shubha wanda ya riga ya tasiri ga da yawa daga cikin amawa an gane akwai shubha wanda ya riga ya tasiri ga da yawa daga cikin amawa to sai muka yi wannan littafi don gusar da shi Allahu a'lam wa alaikum salam mana haji kauye kudi da ake wa irin misali na'am mutumin da ya kudi a kwanin da bai sani ba kuma kuɗin sai kai shi ga a ko kuma kafirci misali amma kuma shi an bibe shi ba neman gaskiya ce ba to abin da ya faɗa ka zali ka masa shi kai tsaye sai eh to ai dama idan ya zama to tun ya yi kuzai ga ilimi kuma an nuna mai kuskuren shi bai ɗauka ba abin da ya faɗa za a jingina masa fana kwarai da gaske na'am المساجد القوي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وجوب الدعاء bisadat na wajibcin yin addu'a ga shugabanni da miƙewa kan hanya da kuma gam da katar la an la la an nalja ila Allah wato wajibcin yin addu'a ga shugaba da miƙewa kan hanya da kuma gam baya hanawa mu laɓe zuwa ga Allah in musiba ya zo mana mu roƙi Allah haƙƙin mu idan suka zalunce mu idan shugabanni suka zalunce mu duk da an ce dole ne mu ringa yin addu'a Allah ya shirye su ko ba gaba to wajabcin yin addu'a ga shugaba Allah ya shirye shi an gane wannan baya hana kuma idan ya zalunce mu gaya mu Allah ya Allah shugaba wane ya zalunce mu ya hana mu haƙƙinmu mu. shugaba ya hana mu haƙƙinmu na ainihin wutar lantarki ya hana mu haƙƙinmu na ainihin kiwon lafiya ya hana mu haƙƙinmu na tsaro ya hana mu haƙƙinmu na aikin yi to ya Allah wannan zaluncin da ya mana ba mu yafe ba kuma jirgo hmm. shin ya halatta idan shugabanni suna yin kuskure a ambaci kurakuran ko baya halarta hmm? fi tafsir ai tafsir magani ana iya yin wato idan shugaba na yin laifi shugaba yana zina shugaba ya gina gidan ya gina gidan caca ya gina gidan giya ya gina gidan karuwai da sauransu shi za mu iya yin wa'azi akan cewa zina haramun ne karuwanci haramun ne to gina gidan giya haramun ne babban zunubi ne za mu iya to menene sunan wannan sunan shi inkarul munkar an gani shugaba don ya gina gidan giya mun yi wa'azi akan gina gidan giya ba shi da kyau ya bambanta da cewa ya kai shugaba ka yi haramun shugaba wani Allah zai kama ka ka gina gidan giya shi wannan shi yana kiran shi nasiha an gani irin wannan in za a yi shi tsakanin kai da shi ko amma irin wannan shugaba yana yin zina kai wa'azi akan zina ala sabilil umum kai wa'azi akan zina a dubulin zina haramun ne kai wa'azi akan cin riba kashi shugaba ya gina bankuna na riba sai kai wa'azi akan sharrin riba da sharrin bankuna na riba shin wannan yana nuna ka yi inkarar alani a'a ya inkarar alani yake ne ka kama sunan shugaba kana faɗin ka gina gidan riba ka gina gidan giya Allah ko zai tsine maka to wannan ne ake cewa an hana amma yin wa'azi akan riban a dunkule an gane ko wato baka ambaci sunan kowa ba an gani irin yadda ake cewa kukan kurciya ma jawabi ne to kayi wa'azi akan zuba ba kyau zina ba kyau shan giya ba kyau idan shugaban ya san yana shan giya ya san yana caca to ji tsoron Allah ya bari kayi wa'azi a dunkule baka kira sunan kowa ba an gani akwai shugaba amma ba za mu ambaci zumin shi ba amma ya yi kaza ya yi kaza a tsaye wani inkarar alabi ne wannan fili ga shi ne na أيضا وفكر الله أن الله تعالى مرد بالصبر على جور الفقراء كفني الله يذاكر دكي الله يمكر قم دكتر للي ya yi يا ya يا mu da yin haƙuri akan zaluncin shugabanni duk da zaluncin su Da kuma ya hana mu daga yin mummunan addu'a ga shugabanni da tsinuwa mu ce Allah ya tsine mu shugaba dan salafiya baya cewa Allah ya tsine mu shugaba wani kuma Allah ta'ala ya hana mu zagin shugabanni ya hana mu zagin shugabanni in suka zalunce mu shugabanni sun zalunce mu za mu iya zagin su la haramun ne zagin shugabanni in suka yi zalunci a gare mu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin Usaid bin Hudayr radiyallahu an yayin da wani mutum daga cikin ansar ya tambayi manzon tsira sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah ya bashi mukami na gwamnati eh cewa ya rasulullah shin ba za ka ba mu mukamin gwamnati ba kamar yadda ka ba wane da wane da wane mukamin gwamnati sai manzan tsira sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle za ku gamu da baba ke ne bayana ku yi haƙuri har sai kun gamu da ni a tafkin alkautsara bukari da muslim suka ruwaito wannan hadisi an kyari التأسيس نعم لماذا قلت لي اوكي متأكد بالبشر تيسير خليم ورحمن تفسير ومنها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ومنها أن كلام الوثيقة في رهن daga ciki lallai cikakken ainihin aminci wato a cikin jingina a yakuna maqbuda ya zama to an amsa cikakken aminci game da ainihin jingina ya zama an amsa idan zan ba da jinginan mota ga mota na an gane ku ga mota na ko ga rediyo na ka bani ka bani da Allah ka bani dubu ɗari biyu ga mota na jingina ko ga mashin ɗi na jingina to idan na faɗa da baki cewa zan kawo jingina zan kawo jinginan mashin za ka bani dubu ɗari biyu jingina ya riga ya kullu amma cikansa da miƙawa cikan jinginan shi ne ka miƙa min abin jingina ka miƙa min wannan mashin ɗin ko wannan mota ɗin in baka dubu ɗari biyu a lokacin ne jingina ya cika shine Allah yake magana farihanu Makabuda. jingina abun amsa na'am na'am yace um, wala yadullu zalika ala annahu la yasihu rahan illa bil qabr wannan baya nuni akan cewa jingina baya kulluwa baya inganta sai da karba wannan bai nuni akan haka da zaran nayi magana cewa zan kawo maka ainihin mashin dina ka bani zan kawo ma mashin ka bani dubu ɗari biyu bashi sai na ce na yarda kawo jingina ya kullu amma jingina yana ƙara tabbata ne ya ƙara ƙarfi idan ya zama to na karɓi mashin ɗin an gano wannan ko? ana iya bayarwa maganin da ya faɗin nan ba su tafiye ya kono كل راهن مطلوب تقييد بكون نعم بل تقييد بكون da kasancewar jingina abin amsa ne yana nuna cewa jingina yakan zama to abin amsa eh wanda yana tabbatar da ainihin aminci cikakke ko za ku lokacin jingina ba abin amsa ba ne gashi an kulle jingina amma ba amsa ba sai ya zama tauyayi to irin halin da muke ciki a wannan ƙasa namu yanzu da irin halin 'yan najeriya shin jingina ka ringa ba da kuɗin kafin a kawo abin jingina shi ya fi ko a rubuta shi ya fi a rubuta shi ya fi kuma in za a ba da jinginan a yi shi da shaida hmm. don wallahi wani na iya cewa bai masanka san ka ba zo zai ce shi bai taɓa yin kasuwanci da kai ballantana ba wai har kaza wani abu ya haɗa ku da shi an gane wannan ko to saboda haka amma an gane shari'a gara an rubuta sannan kuma a kafa shaida sannan a karba abin jingina din wamina annahu eh, istadallu bi qawli fa yakunu naqisan sai zama tauyayye daga ciki annahu yusadallu bi qawlihi farihanu makabuda lalle ana kafa hujja da faɗinsa cewa farihanun makabuda jingina abin amsa innahu annahu idan talafa ar-rahin wal mursal lalle idan mai ba da jinginan da mai karban jingina an gane mai ba da jingina da mai karban jingina suka yi sabani na fi miqdaru game da gwargwadon bashi alladhi bihi rahan wadda jingina ke tare da shi magana maganan ne, waye murtahi din Shi ne wanda ya bada jingina ko wanda ya bada jingina din shi ne. shi mai karban jingina mai karban jingina ya ce shi dubu ɗari biyu ya karba mai bada jingina ya ce dubu ɗari biyar ya bayar to magana maganan ma'abocin haƙƙi shine wanda ya bada mai wanda ya bada ah, wanda ya bada wanda ya bada kuɗi li'anna Allah ja'ala rahana wasiqa bihi Allah ya sanya jingina ya zama to kaman wani collateral security ya zama to kaman collateral security ya zama kaman aminci a gare shi na'am Ya yace ya Allah ja'ala rahana wasiqa bihi falawla annahu yaqbalu qawlan fi dhalika lam tahsul bihi alwasila da ba dan ana karɓar magana a cikin wannan ba da ainihin wato wannan aminci ga zai tabbata gare shi ba saboda rashin rubutu da kuma shaidu kuma daga cikin wannan muka duba cikin ayan da izin badin ayan yana halatta yin mu'amala ba tare da wannan security din ba ina iya baka bashi ko ba abin jingina da Allah wani ban dubu ɗari ko sai doka baka ba tare da ma na tambaye ka yanzu zaka biya ba an gani yana halatta a yi mu'amala ba tare da wasiƙa ba ko ba tare da shaidu ba saboda Allah ya ce idan sashen ku ya amincewa sashe wannan wanda aka amincewa ya ba da amanansa ولكن في هذه الحال يحتاج إلى taqwa yau to yanzu irin bankunan da muke da shi yanzu na wannan zamani bankuna na riba idan za su ba mutum bashi sukan tambaye ka collateral security mai kake da shi wanda in ka kasa biyan mu bashi za mu karɓi wannan abin mu siyar mu cire haƙƙinmu suna tambayin haka ba zai yi su baka bashi haka nan ba tare da kana da wasiƙa ba to idan ya zama to mutum ya ba da wasiƙa ɗin sun amsa shi irin usulubin da suke yi in mutum ya kasa biya ya halatta ya suke yi za su sai da wannan kaya rababa, arha sannan in kuɗin ma ya fi ƙarfin kuɗinsu za su riki wani lokaci ma sai su siya an gani ila misalin za su siyar da gidanka ne don su biya bashi to gidanka miliyan goma bashi miliyan uku ba abin da ya shafe su sun kawai sun karɓi wannan gida shi kenan haka bankin suke yi kaga za ka mutum yana zaune a gida lami lafiya da zarar lokacin biyan bashi ya ya kasa biya sai ka ji an ce banki ta karɓi gidansa ai ya kamata in an karɓi gidan an siyar su cire kuɗinsu abin da ya rage ragowa a bashi to banki ba haka suke yi ba kenan wannan usulubi na banki haramun ne shi sannan bayan ma wannan ba ku duba wani abu ga bashi da ruwa kuma an baka bashin kuma duk ana ƙara ba kuɗi in ya kai shekara kaza baka biya ba kuɗin zai karu ya zama kaza in ya kai shekara baka biya ba kuɗin zai ƙaru kaga wannan zalunci ne to kuma sannan ka kasa biya gaba ɗaya kwata-kwata za a sayar da gidanka ko a sayar da kaddarorinka a biya ba a ruwansu da cewa kudin da ya rage a baka kayanka na? a wannan wani shi ne ya kira obadiyu ko? ba shi ya lokacin shi ya riga ya wuce tun da ya riga ya wuce to saboda haka kaza to in ka duba zalincin ya yi yawa ma ba abin ba cewa komai na ya ce wani wa illa fa sahibul haqq muqatil fil haqq eh to in ba haka ba kuwa ma abucin haƙƙi wato ya sanya kanshi cikin hadari game da haƙƙinsa ko ba ka ba ya sanya kanshi cikin danja game da haƙƙinsa na wani hada amal Allah fi hada halin hal shi yasa Allah ya yi umarni a cikin wannan halin man alayhi haq cewa duk wanda akwai haƙƙi a kansa wanda ake bin shi haƙƙi shi wanda ake bin shi haƙƙi aka bashi bashi Allah ya umarni ya ji tsoron Allah ya bayar da amanansa wa mina annama tumina na annan mane zamanahu mu'amilahu aw mu'amiluhu wa minha anna me annan mane zaman annan mane zamanahu mu'amiluhu faqad amila ma'ahu ma'rufan aziman cewa duk mutumin da ainihin wanda ya mu'amala da shi ya amince da shi kace in baka miliyan ɗaya, nan take na ciro miliyan ɗaya na baka na amince da kai faqad amila ma'ahu ma'rufan azima haƙiƙa ya aikata wani alkhairi mai girma tare da shi ba ƙaramin kyautata maka yayi ba don Allah wani ba ni miliyan ɗaya kawai nan take ke kiro miliyan ɗaya baka bai ce a kira shaidu ba bai ce a zo a rubuta ba kaga anan kenan ya amince maka ko kuma ya aikata maka alkhairi kama ko ka san a Najeriya wani lokaci daga kokarin neman bashin kama za ku yi baran-baran kawai dan ka bani dan miliyan ɗaya kawai dan ka bani dan miliyan ɗaya shi ne zaka zo kana mu wani kwakwazo za ka zo ka takura mun Allah ga miliyan ɗaya ɗinka an gani ko kuma yake ai ba ni kaɗai na fara sun bashi a duniya bashi an ji ne ka zo kana wani maɗa kana wani zara ido baka kuɗinka eh? wani da gaske ka zo ka ce ainihin wai lokacin biyan bashi yayi ban biya ka bashi ba to ai ba ni kaɗai ba ne haka hatta najeriya ma ana binta bashi hmm? wa iyaz billah ina ne na rabbiya bidaini wa manati abdini wa manati kuma wato ya aikata masa alkhairi kuma ya yarda da addinin shi da amanin shi tunda har ya shi wannan kudi ya baka ya yarda da addinin ka ya yarda da mai amanan ka tazakkada ala man alayhi alhaq ada amana to yana yana karfafa yana wajaba ga wanda ake bin shi haƙƙi ya bayar da wannan amana ta bangare guda biyun nan ta bangaren an yarda da amananka an yarda da addininka saboda bayar da haƙƙin Allah da kuma yin biyayya ga umarnin Allah shi ne ta bangare biyu da kuma cikawa ga haƙƙin ma abokin haƙƙi wanda ya yarda da amanansa kuma ya amince da shi wa alaikum salam ana iya sa a jirgin misali an kama jingina sai ce nan da kwana biyu ko sati inda ya ka ba zan fara amfani da wannan abu cewa wai ana iya sanya ajali a ce nan da kwana kaza in bai kawo ba zan fara amfani da wannan abu a shi kawai in dai lokaci yi bai biya ba za ka siyar da wannan abun ka cire haƙƙinka ba magana za ka fara aiki da shi in dai lokaci ya ba baka biya ni haƙƙina ba zan siyar da wannan abun in kira haƙƙi na in baka sauran kuɗin shi ke nan ni zan iya siya amma amma in za a siyar a a gaban shi ba ni zan yi ma abun kuɗi ba tunda in zan ma abun kuɗi ba zan yi adalci ba ai galiban بسم الله الرحمن rahim فإذا جاءت الطامة الكبرى idan musiba mai girma ya zo idan musiba mafi girma ya zo shine musiban tashin kiyama yawon da zaskar insani ma a wannan rana ne mutum zai tuna da abin da ya aikata na alkhairi ko shari kuma a wannan rana ne za a bayyana da wutan jahim ga duk wani mai gani duk wani mai gani zai ga wutan jahimu baro baro amma mutumin da ya dagawa ya wuce gona da iri a cikin rayuwansa yanzu ya fifita rayuwar duniya akan lahira to lalle wutan jahim shine makomansa in an ce ma'awa shine makomansa na dindindin makomansa na me na dindindin an gani shine ahlus suna suke cewa wanda ya aikata ka ba'ira, amma yana cikin da'ira na musulunci jahannama ba ma a waɗin shi bane yi ma'ana jihar na ba wajen zaman dindindin ɗin shi bane ne kufan na yi. kaga nan wajen mutumin da ya fifita rayuwar duniya kan lahira to lalle wutan jahim shine makomansa na dindindin amma mutumin da ba haka ba kaga ya shiga wuta wutan jahim ba makomansa na dindindin bane na wacin gadi ne amma man khafa maqam rabbih wa nahaa an-nafsa al hawa amma wanda ya tsoron haduwa da ubangijinsa sai ya hana ransa bin san rai to lalle aljanna ita ce makomansa na dindindin in ya riga ya shiga wannan aljanna ba zai fita daga cikinta ba saboda me saboda aljanna ta zama to ma'awa nashi na'am yasalu yasalu laka hadis sa'a ayyana mursa suna tambayar ka ya rasulullah game da tashin kiyama a yaushe ne aukuwanta a yaushe ne matabbacinta tashin kiyama yaushe ne matabbacinta a fi ma anta min zikra kai menene matsayinka game da ambatanta an gani menene magaminka da ambatan tashin kiyama shin ya rasu rasulullah haƙinka ne ka gaya wa mutane ran tashin kiyama ta naka ne menene matsayinka waye na ka mukami na yin bayani ga mutane game da tashin kiyama Allah yake tambayar annabi waye nada manzan Allah ya zama to shine zai ringa mutane bayani tashin kiyama rana kaza ne ba wanda ya nada shi yas'alunaka anin sa'ati ayyana mursaha قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو an tambayi manzan Allah suna tambayin game da tashin kiyama yaushe ne matabbacinta aka ce kul inna ma ilmu ha inda rabbi ka ce lalle iliminta yana wajen ubangiji na ne kawai a shi ne tambayin da Allah yake ma annabi fi ma anta min zikira menene magaminka game da ambatanta wane ne ya baka mukami na cewa ka ringa ambatan tashin kiyama rana kaza ne baka da wannan matsayin Allah ne kadai zai iya gaya wa mutane tashin kiyama rana kaza ne an gane wannan ko menene fa'idan ma an batan tashin kiyama game da a gare ka menene amfanin ambatan shi tunda baka sani ba na rabbika muntaha kuma makuranta yana wajen ubangiji Allah shi ya san tashin kiyama karshen ta Allah shi ya sani babu wanda ya san makuran tashin kiyama yaushe ne sai Allah mala'iku ba sani ba annabawa ba sani ba manzanni ba sani ba balantana kuma waliyai inna ma anta munziru mai yasha kawai kai ya rasulullah ba haƙƙin ka bane ka gaya wa mutane sashin kiyama yaushe ne a'a kawai kai mai gargadi ne ka jin mai jin tsoron ta kawai kai wa mutane gargadi ku ji tsoron tashin kiyama ta kusan zuwa amma yaushe ne ba na bane Allah ta'ala shi kadai yake da wannan iko na gaya wa mutane tashin kiyama yaushe ne kawai ni mai gargadi ne kai ka ce su ranar da suke ganin tashin kiyama ka ce su ba su zauna ba face ainihin ashiya wato rana audu haha ko hanzunta, ba su zauna ba face maraice ko hanzunta. kamar ɗan lokaci kaɗan ne bal ta'atikun ba hatukun tashin kiyama zai zo muku ne a afke kawai sai ya mamaye ku an gane wannan ku yawa za ta firgita ku kai ta ce wannan ranar da za su ganta ka ce ba su zauna ba face maraice ko hanzunta. dan lokaci kaɗan kawai ai ya faru بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم أنا بنجيب عن الرباط الثانية an karɓo daga abi nafi shine al-irba bin kariya Allah ya ƙara masu yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana wa'azi matsar wa'azi wajilat minha al-qulub irin wa'azin da zakata suka firgita saboda wa'azin zukatanmu sun firgita saboda wannan wa'azi kuma idanuwa sun zubar da hawaye ana ta kuka saboda wannan wa'azi kunna ya rasulullah sai muka ce ya rasulullah ka anna mawlatu muwaddi kaman wa'azin mai ban kwana wannan wa'azin da kai mana baka taba mana irin shi ba irin wannan wa'azi kaman yana nuna mana daga yau ba za mu ƙara ganin ka ba an gani wannan wa'azi yayi kama da irin wa'azin mutumin da yake ban kwana da ku yana gaya muku wannan wa'azi shine wa'azi na na ƙarshe daga yau ba zan ƙara muku ba za mu ƙara haɗuwa da ku ba to ya da la, shin wannan wa'azi wa'azin ban kwana ne idan wa'azin ban kwana ne ya rasulalla ka yi mana wasiya an gani ka gaya mana to in ka tafi baka nan yaya za mu gudanar da rayuwarmu a wajen aƙidanmu a wajen ibadanmu a wajen mu'amalanmu wajen sulukinmu yaya za mu gudanar da rayuwarmu an gani inda ya tabbata wa'azin ban kwana ne ka gaya mana in ka tafiya za mu yi tun da dai yanzu in ka yi ban kwana da mu dole ne abubuwa za su ringa faruwa to yaya za mu gudanar da rayuwarmu na'am wala usikum bi taqwallah kaga nan sai annabi ya nuna musu lalle wannan wa'azi wa'azin mai na ban kwana ne sai ce to tabbas wa'azin nan wa'azin ban kwana ne kuma idan bana nan ga wasiyan da nake muku ina muku wasiya da jin tsoron Allah azza wa jal mai girma da ɗaukaka an gane wannan shine wasiyar da nake muku na farko in an ce takwalla shine kiyaye dokokin Allah mutum ya kiyaye dokokin Allah wajen aƙidansa a wajen ibadansa wajen mu'amalansa wajen sulukinsa ya zama rayuwarsa duk abin da zai gudanar yana kiyaye dokokin Allah shi yasa wasu ke fasara shi da ainihin tsoron Allah ina muku wasiya da jin tsoron Allah a kiyaye dokokin Allah asalin attaqwa shine mutum ya kare kanshi daga wani abu eh wutsaya. mu kare kanmu daga azaba mu kare kanmu daga duk abin da zai cutar da mu ina muku wasiya ku kare kanku daga duk abin da zai janyo azaban Allah sannan kuma ina muku wasiya da ji da biyayya ji da biyayya ga wa ga shugaba hmm. shugaban nan wato shugaba wanda yake musulmi wanda bai yi ba da ji da biyayya ga shugaba wanda yake musulmi an gane? wani ta'amara alaikum abu ko da bawa ne ya zama shugaba a kanku ko da bawa ne ya zama shugaba kaga dai balarabe ba zai taɓa yadda bawa ya zama shugabansa ba an gane balarabe ya matsar rena bawa saboda galiban bayi ba larabawa ba ne galiban bayi bakaken fata ne da sauran kafirai an gane wannan ko to shi yasa wani hadisi annabi ya ce wa in ta'ammara alaikum abdul habashi ka anna ala ra'sihi zabiba ko da bawa ne mutumin habasha bawa mutumin ethiopia ko da shi ne ya zama shugaban ku kuma ya zama kanshi kamar ya yi irin gizo din nan ya yi irin gizo ya yi kuda-kuda an gani? to anan malamai na manhaji sun yi isin baɗin wannan hadisin cewa kamar yadda muka san ba yadda za a yi balarabe ya taɓa yarda bawa ya zama to shugabansa to nan wajen ta wani hanya ne bawa zai zama shugaba eh? idan bawa ya yi tagallubi idan bawa ya karɓi mulki da ƙarfi idan bawa ya juyin mulki shi wannan hadisi yana ishara ne ga ainihin wato ko da an samu wani mutum wanda ba kwa san shi ya zo ya yi juyin mulki amma musulmi ne ku yi hakuri ku bi shi kun gano wannan ko za a iya samun nan gaba kaga wasu mutane ajamawa ne su su zo su yi juyin mulki a gare ku kuma ya zamanto da suka yi juyin mulkin nan suna da ƙarfi sosai suna da ƙarfin soja 'yan sanda custom immigration jami'an tsaro na da ƙarfi sosai wanda in kun ce za ku zo ku yi yaƙi za a yi kare jini biri jini kuma ba lallai bane ku samu nasara an gane wannan ku. to irin wannan ina muku wasiya da ainihin ji da biyayya an gani kenan ko da mulki bai muku daɗi ba in dai shugaban bai kafurta ba ku yi hakuri kada ku zo ku ce za ku ɗauki makami da ƙarfin tuwo sai kun kifar da wannan shugaba ɗin a nan sai ku jama kanku ainihin bala'in da ba za ku iya ɗauka ba an gane ko kenan daga cikin hanyar da ake ake ainihin kafa shugabanci akwai shugabancin da ake karɓa da mai da ƙarfin tuwo wato ba a yadda da shugabancin shi ba kawai da ƙarfi ya karba amma 'yan sanda da jami'an tsaro da sojoji da waye duk suna hannunsa in mun ce za mu yi fito na fito za a iya karkashe mu gaba ɗaya an gani ko za mu yi ta yaki, yakin da zai da iyaka to irin wannan sai mu yi haƙuri mu ci gaba da bin wannan shugaba kada mu ɗauki makami mu ce za mu kifar da shi kun gane wannan ko kun ga wasiyar da manzan Allah ya yi takaitaccen wasiya amma ko fa'idan wannan wasiya yana da yawa na'am domin lalle yanda lamarin yake duk wanda ya rayu daga cikin ku yana gaya wa sahabbansa duk wanda ya rayu daga cikin ku da sannu zai ga sabani da yawa zai ga sabani da yawa wajen aqida sabani da yawa wajen ibada sabani da yawa wajen mu'amala sabani da yawa wajen suluki yanzu muna gani ko ba ma gani menene ba mu gani ba a cikin abin da manzo Allah ya faɗa babu na'am ah, fa idan kun ga sabanin mai yawa nan ba an ce ku bi inda rubutu ba hmm. shi menene mafita ku lizarci sunna da kuma sunnan khalifofi na shiryayyu masu shiryawa ku lizimci bin ta da sunnan kalibobi na shiryayyu masu shiryarwa ko kuma ka ce almahadiyin wa'annan wanda Allah ya shiryar da su kalibobin da Allah ya shiryar da su ku damke shi da haƙoranku ku kama wannan sunna ɗin da haƙora in kun tabbatar wannan sunna ne na manzan Allah wannan sunna ne na ainihin kula fa'ura shidun ku damke shi da haƙoranku yanzu idan ya zamanto irin wannan zamani ya zo sai ya zamanto sabani ya zo da sabani ya zo sai na ga umar umar ya aikata wani abu shin zan jarki wannan suna wanda umar ya aikata ko ba zan bai ba zan dauka ba umar bai cikin kula fawo rashidu na zo zamani wanda sabani yi yawa Kawai sai na duba wanne ne ra'ayi na umar Ko wane ne ra'ayi na usman Ko wane ne ra'ayi na aliyu Shin ra'ayin khalifa guda ɗaya aka ce ko kuma kulafa yana da muhimmanci ra'ayin kulafa aka ce ba ra'ayin khalifa ba bai ce fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khalifa ar-rashid ba an gani a abinda wa'annan khalifofi suka yi ittifaki akan shi ba a samu sabani tsakanin wa'annan kulafa ba yanzu umar a ah, wanzu usman bin affan radiyallahu an akwai sanda usman ya zo a zamaninsa lokacin mulkinsa ya sanya ainihin wato sallah a can mina sallah a mina mai ake yi a wajen kasuru to shi kuma zai yana cika raka hudu to shi za mu yi koyi da usman akan wannan mu shi khalifa ne al rashid kaga yana cikin kulafa wa rashidu amma ra'ayin shi kadai wanda sauran kulafa ba su tare da shi ba za mu ba kun fahimta yanzu za mu zo misalin saki uku kalma ɗaya mu mai da shi saki ɗaya a mu mai da shi saki uku mu saba ma abinda manzo Allah ya yi a zamaninsa da abinda Abubakar ya yi a zamaninsa har ya bar duniya da abinda Umar ya yi a shekara biyu na rayuwarsa sai mu ɗauki da Umar ya yi da abinda umar ya yi eh, da abinda umar ya yi misali a ƙarshen rayuwansa mu zo mu ɗauka mu saba mu abinda manzo Allah ya yi da abubakar da umar a farkon rayuwansa zai yi a gane ba za mu saba ba ba za mu a yi umar ba duk da umar yana daga cikin kulafa a rashidun saboda wannan ba ijma'i bane na kulafa a rashidin kun gane wannan ko shin zai yiwu mu zo mu ɗauki wani misali kuma zan iya kawo wa kanna kan na aliyu bin abi talib ko abin da ya kama da wannan yanzu yanzu misali kamar sallan ashamba wanda umar shi ya haɗa mutane ƙarƙashin limani guda ɗaya shin zai yi mu ɗauki wannan fahimta Eh? to sauran fa abubakar da umar abubakar ya wafaka shi? to ya za mu cito shi suna ce ta kulafa wadda dun? sannan asham cikin jambi. to ai zamanin manzan Allah ya yi sallan asham cikin jambi, so da ka shi sallar ajan cikin jam'i ba wai ba wai magana na khalifa rashid bane manzon Allah a cikin rayuwarsa kafin ya bar duniya yayi sallar ajan cikin jam'i me yasa ya daina sallar ajan cikin jam'i ya ce yana jin tsoro kada a fallanta sallar ashan to lokacin zamanin abubakar radiyallahu anhu a ba a yi ba an gane ku da annabi ya ce yana jin tsoro sai annabi ya dakatar da sallan ashab zamanin abubakar shi ma bai yi ba to zamanin umar baya yi a da sai rannan sai ya zo masallaci sai ya ga ana sallah a rarrabe sai ga abin babu tsari sai ce ina ganin da na dawo da mutane su ringa yin sallah a cikin jam'i mai kwan su ringa yin sallah a rarrabe sai zo ya dawo da su suna yin haka an gani amma kafin umar ya yi dubba manzan allah ya yi ba wai umar da ya ƙirƙiro shi ba domin yan shi'a suna cewa sallan asham cikin jam'i bid'a ne umar zai kirkiro shi akwai dan shi'a sai da ya kasance audio audio sai da ya kasance ya fi talatin akan umar dan kaddam akan akan ma'anan wa kullu bid'a dalala to babu wata bid'a mai kyau duk wata bid'a ba bid'a wajiba ba bid'a kaza kaza ka dauka ba salafi ne ba ina ya dosa umar ya dosa ya kokari ya kawo hujjoji da maganganun malamai da malaman ahlus sunna da malaman shi'a da malaman kaza sun yi ittifaki cewa baya halatta mutum ya kirkiro wani abu cikin addini duk bidiya bata ne to yana tafiya yana tafiya karshe sai ce to yanzu sannan asham Umar ya ce ni'matul bir'a hazi kenan wane ne ya kirkiro sallan asham Umar shi da kanshi ya ce dalla da wannan bid'a din to kuma annabi ya ce wa kullu bid'a dalala kenan umar ya kawo bid'a kuma umar ya kawo bata an gani kaga ya manta cewa manzo Allah ya yi sallar asham a zamanin ya yi sallar asham cikin jami'i har kwana uku yana sallar asham daga baya ya zo ga mutane sun taru wata rana sai ke cewa ina jin tsoro kada a fallanta muku sallar asham shine manzo Allah ya dakata kenan ya dakata don jin tsoron kada a saukar da wahayi to idan an daina saukar da wahayi ba shi tsoron kada a saukar da wahayi sa ya dakata idan zalatul illa zalal ma'lum saboda haka wannan ni'imatul bid'a ni'ima ce a bid'a ce lugawiya na sabiya lugawiya na sabiya ba wai bid'a hakikiya ba kun gane wannan ko hmm. na'am haddu alaina bin nawaji ku damke shi da haƙoran ku ne ku kama shi da ƙarfi kada ku saki ka ku da ƙagaggun al'amura abubuwan da aka ƙago a cikin addini banda abin da aka ƙago cikin rayuwar duniya akwai mudafat da duniya fi umuri duniya akwai mudafat da din yanzu abubuwan da aka ƙirƙiro a cikin al'amuran duniya don mu samu sauƙi akan rayuwarmu Shin bid'a ne na addini an kirkiro jirgin sama an kirkiro mota an kirkiro mashin an kirkiro kwamfuta an kirkiro fanka shi duwa yana abuwa addini ne yadda za mu gane ba addini ba ne ba galiban ma masu kirkiro su masu ga kafirai ne yanzu asalin masu yin mota wane ne su masu yin jirgi ba sai kuma mu musulmi muka karba muka yi aiki da shi ya nuna al'ada ne wanda muka ga cewa zai amfane mu idan abu ya zamanto al'ada wanda zai amfane mu sai muka ɗauke shi muka yi amfani da shi ba matsala kun gane wannan ko kun man harrama zinatan lahi allati akala li ibadihi wa tayyibati min ar-rizq qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya khalisatan yawm al-qiyamah huwa wa huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a Allah shi ya halitta muku duk abin da ke doron ƙasa gaba ɗaya duk abin da ke doron ƙasa ɗin nan Allah ne ya halicce shi don amfaninmu suna fasa gano wannan fakanan bid'a ana nufin ƙirƙiro wani abu cikin addini haramun ne amma ƙirƙiro abu cikin al'amari na duniya za mu duba ne ina ce ma ya hukuncin ƙirƙiro abu cikin al'amarin duniya suka ce za mu duba idan zai amfane mu kuma ba haramun bane a mahanga na shari'a za mu amma ko da zai amfane mu amma a mahanga na shari'a haramun ne ba za su yi ba kamar wani abu ne zai amfane mu amma kuma haramun ne a nan a cikin addinin mu. kamar yin magani da abin da aka haramta yin magani da abin da yake haram yin magani da giya kaga giya haramun ne ko da za mu warke haramun ne an fahimci wannan kama idan ya to an kirkiro mota za mu shiga mota mu je masallaci za mu shiga mota mu je aikin hajji za mu shiga mota mu je wajen wa'azi kaga wannan abu ne wanda zai sauke mana rayuwa kuma zai amfane mu kuma babu wani dalili da ya nuna haramcinsa za mu yi amfani da shi amma in ya shafi addininmu an gane duk abin da aka kirkiro da sunan addini kamar yadda aka kirkiro maulidi yadda aka kirkiro cika ciki yadda aka kirkiro ainihin sarakan bakwai da sarakan sarakan uku da bakwai da arba'in yadda aka kirkiro fidda'u da ire-iren wa'annan bidiyoyi gaba ɗaya da aka kirkiro dukansu gaba ɗaya tun da dai an kirkiro su ne cikin addini wannan haramun ne ka shaidunku da kirkirarrun al'amura fa inna kulla bid'atin dalala domin lalle duk abin da aka kirkiro cikin al'amura addini bata ne kuma bata mataki mataki ne akwai bata kafirci akwai bata haramun akwai bata makaruhi hmm? bata menene akwai bata haramun ne shi akwai bata wanda yake kafirci ne akwai bata wanda yake haramun ne akwai bata wanda yake makaruhi akwai bata wanda yake jayi la Allah shi taimake mu rawahu abu dawud wa tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih wa alaikum assalam a nan, malamin suna ne kuwa malamin suna ya zo yana zuwa sadakan uku sadakan bakwai sadakan arba'in kaga yana goyon bayan biri a kenan kuma zai iya tura ka cikin a baka sani ba Ba ya halatta mutum ya je karatu wajen wannan malamin wa alaikum salam shi cin naman zaki ya halatta bai halatta ba yin amfani da kitsan zaki bai halatta ba Inda ya shafawa ne a ciki ba wuce za a yi ba alasta a gani za a iya shafawa a yi magani da shi maganin da yake a waje ba a ciki ba a gani kaman ainihin taban wiwi ne a yi, wiwi din nan kaga yi ice ne wiwi asalin shi dama dan yi magani da shi ne akwai maganin da za a yi da shi na waje ba wanda za a ringa busawa ba sai mutanen mu kamar da shi na busawa har shi wannan wiwi din mata suna iya amfani da shi don ƙarin gashi suka shafa a kansu gashi yana saurin tobowa to wannan duk ba laifi bane an yi amfani da shi a waje kada a yi amfani da shi a ciki an gani? eh Thank you. wa alaikum assalam a'a rashin rubutawan baya nuna wa kana zargin shi don wani lokaci da kai da shi za ku iya mantawa na ba shi dari biyu daga bayan ce dari biyar ne shi kuma ce wala dari biyu ne shi kuma a ta jayayya maimakon jayayya gara akwai rubutu rubutu ba ya nuna rashin yarda sai duka wasu rubun mu yan najeriya ne sai mu ga kamar in an ce a rubuta kamar ban yarda da kai ba ba ya nuna ya kan haka